Karfe biyar da minti talatin a nan ya yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya mu gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa an gano wata cuta ko zazzabi mai kama dabbobi a Departamar ɗincin ta na jihar Tawa. muna dauke da karin bayani dangane da jawabin shugaban kasa Niger Isu Muhammadu a taron kasashen duniya a New York. Yau ce ranar duniya ta zaman lafiya. A shirin musamman za ku ji karin haske dangane da cutar Alzheimer wadda yau ce ranar yaƙi da ita a duniya. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, bayanai daga majiyoyin asibiti sun nuna cewa sojan Nijar ɗaya ya rasa ransa wasu 22 sun jikkata a sakamakon wani farmaki da sojan Najeriya da rundunar haɗin gwiwa suka kai a garin Malam Fatari da ke cikin Najeriya mai nisan kilomita biyar daga garin Buso na jihar Difa da manufar kakaɓe 'yan ƙungiyar Boko Haram. Hukumomin kiwon lafiya sun ba da bayanin bular wata cuta ko kuma zazzabi da ake kira Fever de la Vallée de Rift a Departement ɗin tabaradin na jihar Tawa. Wannan cutar ta fi kama dabbobi amma kuma wato ɗan adam na iya ɗaukar ta. A jiya ne ofishin ministan kiwon lafiya ya ba da sanarwar cutar a wani taron manema labarai. Sakatare janar na ofishin ministan kiwon lafiya Muhammadu Idrisa Maiga na dauke da ƙarin bayani. Mutane hamsin da biyu ne aka hakikance tabbas sun kamu da wannan cutar ta zazzabin dabbobi. Sannan kuma mutane 21 ne daga cikinsu suka rasa rayukansu. Wannan wani samfarin cuta ce da ainihin ta ake samu daga dabbobi ko mutane suna iya kamuwa. Dabbobi suna iya dafawa dabbobi idan ta hanyar cizon sauro. Haka ma mutum yana iya daukawa idan ya taɓi dabba da ke ɗauke da wannan cutar sannan kuma mutum yana iya ɗauka idan ya sha madara ta dabbobin ba tare da an dafa ta ba sannan ana iya warkewa daga cutar idan an gaggauta zuwa kai wanda ya kamu da wannan cutar gidan likita dangace da haka mun ɗauki matakai na kula da kuma ɗaukar nauyin waɗanda suka kamu da wannan cutar da ma faɗakar da mutane bisa kan wannan cutar sannan kuma domin kiyaye yaɗuwar wannan cuta za a dakatar da safar safarar dabbobi daga yankin da akwai wannan cutar zuwa wuraren da ba wannan cutar. A jiya aka so masu shawar rigakafi da kamar cutar rashin inna ko polio a jihohin Difa, Zandar da Maradi. Wannan shirin ana gudanar da shi ne domin tunkarar cutar da aka bayyana cewa an gano ta a jihar Borno ta tarayyar Najeriya makwabciyar ƙasa. Shawar ta shafi akalla yaran miliyan ɗaya da dubu ɗari sabbin aihuwa zuwa shekaru biyar a cikin jihar Maradi. yawo ladu jami'in kula da shawara a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar maradi ya yi wa wakilinmu muhammad maman karin bayani Eh, a Nijar kin jiha guda uku ce ana tsammanin dai ta harin da difa ce sai da magana sai maradi kenan dai abin da ya shaho daga can wancan iyaka wajen Borno ana tsammanin dai kila munin wuraren da ya kawo gare mu amma dai mu dai tare amma kaga da tawa da wanga su da mu yame da dusu ba za su yi ba amma mu za mu za mu taka tsantsan bisa ga allura mi ta tsawon kwana hudu insha Allah dan dai mu kara karfafa garko eh, yaran da ke da akwai cikin jihohin gana mu kenan muna ma iyaye taka kira kamar da suka saba yi eh, su hito su ba da goyon baya su ba da haɗin kai ga ekipkin vaccination kamar da suka saba yi tun da zagayewan wanda muka yi ya yi tamanin tunda muna jihar maradi za min kayan karshen shekara sai min zagaye kama kusan uku ko hudu ma kenan in ko ba mu dage muka yi taka tsantsan rashin lahiyar nan ba mu hatar mu a ce ga ta nan ta dawo mana saboda mun sha wuyan polio A jawabin da ya gabatar a ran 19 ga watan Satumba a babban zaman taron kasashen duniya a New York, shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya yi kira ga kasashen mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya na su da wata ingantacciyar dabarar kula da tahe-tahe na 'yan gudun hijira da kuma na baƙin haure. Muntari Muhammadu na dauke da cikakken bayani a wannan rahoto. Shugaban ƙasar Nijar ya bayyana cewa a yau ƙasar ta zama dandalin 'yan gudun hijira da baƙin haure. A shekarar da ta gabata kimanin baƙin haure dubu ɗari ne suka tsallaka zuwa ƙasashen Turai ta hanyar Nijar da kuma Libya. Yanayin dai ya yi ƙamari ganin cewa tuni ƙasar Nijar tana fama da sakamakon yaƙin ƙasar Libya da Mali da kuma 'yan ta'addan Boko Haram da suke ƙoƙarin zama ƙusar ƙafa a yankin tafkin Chadi. Kana kuma ya ce ƙasar Nijar ita ce lamba ta farko da ke ci gaba da safarar bakin haure zuwa kasashen arewaci. Haka zalika ya taɓo maganar canjin yanayi da ke haddasa matsalolin ambaliya da kuma fari da ke haddabar ƙasar wace shekara, inda a nan shugaban ƙasa ya buƙaci tallafin ƙasashen duniya masu hannu da shuni domin taimakawa ƙasashen da ke zagaye da tafkin Chadi akan yanayin da suka tsinci kansu. Shugaba Isuf Muhammadu ya yi fatan sauya sabon salo a fagen siyasa da tattalin arziki da kuma zamantakewa da ma jagoranci na gari kuma ya ƙara tunatar da wakilan ƙasashen duniya da suka halarci taron da su saka hannu aljihu na taimakawa Nijar domin ciyo kan matsalar bakin haure a yankin Sahel A gaida Muntari Muhammadu, hukumar zaɓe mai zaman kanta tare da haɗin gwiwar hukumar raya ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya na gudanar da wani taro na kwanaki wato na kwanaki uku tun jiya a nan Yamai. Makasudin taron shine shirya zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da za a gudanar a watan Janairu na shekara ta bakwai mai zuwa. Kakakin hukumar zaɓen Wada Nafi'u ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. Taron ƙarawa juna sani ne akan tafiyar da zaɓuɓɓuka domin yin muhawara akan abubuwan da aka yi a yayin zaɓuɓɓuka zagaye na farko da kuma na biyu domin duba kurakuran da aka samu da zumar gyarawa a zaɓuɓɓuka masu zuwa. Akwai jerin muhawarori bakwai da za mu gudanar domin ɗaukar matakai akan matsalolin da ke akwai. Dangace da jadawalin tsarin zaɓe na ƙananan hukumomi da hukumomi hukumar zaɓe seni ta gabatarwa magabata mu a nan ɓangare muna cikin shirye-shirye gadan-gadan akan zaɓen ƙananan hukumomi da zai wakana ranar takwas ga watan janairu shekara mai zuwa idan allah ya yarda fasarar kalmar na fi wada kakakin hukumar zaɓe mai zaman kanta wato seni A shirinmu na jiya mun kawo muku labarin cewa a jiya ne ya kamata masu sayar da motoci da ake kira emperor su kuma wani sabon wurin da suka tanada. A shi da ce wani kwamiti da ya kumshi jami'an ofisoshin ministocin da lamarin ya shafa ya isa wurin domin ganin yadda ayyukan gyaran wurin ke gudana. Gungun Muhammad Dantani ya dame karin bayani ta bakin mataimakin shugaban kungiyar masu sayar da motoci Alhaji Hamidu Banzugu. jiya sun zo duka na kwamite har da bazu muhammadu fasidan na kwamite ya zo da sun zo sun yi godiya sun yi murna sun gani gaskiya aiki yana ta daidai kuma aiki bai kare ba ya kamata jiya minuwi ne ya kamata mu tashi yake jama'a to gaskiya yanzu mun ji dadi mun gode paske an ke ku tashi kun tashi saye inda duk nigeria ya yi wadda kun yi kun gani ba mu samu matsala da si. saboda ku ne kuma yanzu ba mun ce ku ta zama ne ba a tada kun ce to ku sa wajen wuraren radda aikin nan ya kare ku zo kama sabon wurin nan hakan ne mun kare da kamar sauran kasashen duniya kasar nijar na tunawa yau da ranar wato zaman lafiya ta wata ta ranar da ta bane dai shine zaman lafiya mai dorewa domin kyakkyawan makoma mai dorewa a karo na biyu hukumar kula da karfafa zaman lafiya ce aka dora wa nauyin gudanar da bukukuwan ranar an kuma shirya wani kasataccen biki a stade general sani kunce inda aka yi wani tseren gudu na matasa na kasassu kimanin arba'in da suka hada da mata goma sha ɗaya na kaɗan daga cikin jawabin shugaban hukumar wato kanal muhammadu abu tarka Idan ba kwanciyar hankali, babu al'ummar da za ta iya sakata ta wala sannan kuma ba magana ci gaba kamar yadda kowa ya sani ƙasarmu tana cikin tsaka mai wuya ta yadda take zagaye da waɗansu ƙasashe da ke fama da tashe-tashen hankula don haka ne babban gurinmu shine kula da waɗannan yankuna domin cimma aniyar da muka saka a gaba na wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin sahel kamar yadda yake a bayyane kwanciyar hankali ita ce hanyar buɗe duka wani ci gaban rayuwa da bayar da dama na buɗe hanyoyin arzikin ƙasa domin amfanin al'umma. To a ƙarshen tseren gudun Maryama Yallo Kenda ta tattauna da wasu daga cikin waɗanda suka yi gudun a kan dalilansu na shiga kwambalar Akwai 'yan damuwa kaɗan ganin gudun kilomita takwas ba ƙaramin abu ne ba. Kuma gani yadda ake annashuwa da fara'a tare ya kamata a ci gaba da yin sa a cikin ƙasa. Ban zo da niyyar shiga kwamɓala ko kuma in ci kwamɓala ba. Babban abu shine hanya ce ta matattara masu guje-guje domin haɗuwa wuri ɗaya a yi musanyen ra'ayoyi. A bisa wannan hanya ce na zo domin sanar da su abubuwan da muke yi akan kwanciyar hankali da lumana. A yau abin farin ciki ne a gare ni saboda da farko na yi tunanin naman yanta, ban iya gudu ganin shekaru na arba'in kuma duka da haka na zo ta uku ina son kwanciyar hankali kuma ina fatan koyaushe hukumomin Nijar su mai da ƙaimi su rinka tunawa da nakasassu za mu iya ci gaba da wannan wasan motsa jiki zai iya ɗebe mana kewa a kan nakasar da ke gare mu. Gidauniyar matasa ta ƙasa da ƙasa da ake kira GCI ta gabatar da wani jerin ayyuka a maraɗi a kan muhimmancin addinin Musulunci da na Kirista da kuma na matasa da mata wajen ƙarfafa zaman lahiya a Nijar. Wannan kuwa domin ba da ma'ana sosai ga wato ga zaman lahiya ranar zaman lahiyar ta yau. Matasan na gidauniyar GCI sun ziyarci mutanen da ke zaman kaso a maraɗi. Ismail Kulibali shugaban GCI ta jihar Maraɗin ya yi wa wakilinmu Muhammad Mamman ƙarin bayani. su wannan yaran za mu tahiya ne don saboda mu nuna musu da shi wannan hali da suke ciki ba karshen duniya ba ne bai zo eh, kuma an mun tahi za mu kwatanta musu da ya kamata a ce daga sun ta daga nan wuri ya kamata su samu aiki hannu mu kawo kira gare su ayyuka da dama wanda ya kamata su yi tunda da aikun san a zamanin da muke ciki abin da ke kawo yaƙe-yaƙe abin da ke kawo matasa suna shiga yaƙe-yaƙe rashin aiki yana kawo wannan kenan an muka tafi gidan yari za mu kwatanta musu wani hanyoyi ya kamata su bi don saboda cewa an sun hito daga gidan yaran da suke su daina wannan hali da suke ciki eh bayan wannan mun za mu kai musu ya tsaraba tunda an ce in zaka zo a ganin bakonka kana mishi ya tsaraba to da muka samu muka haɗa ni tsakaninmu mambar na john chamber international wanda suka zo daga nyamai wanda suka zo daga zandar wanda suka zo daga tawa wanda suka zo daga ƙasar nijar gaba ɗaya za mu muka ɗan haɗa za mu sayan kamar misali ko da sabili ne mu kai musu To kai sai tsaye tsaye za mu shiga cikin shirin namu na musamman. Ranar 21 ga watan Satumbar na kowace shekara rana ce da aka keɓe domin yaƙi da cutar Alzheimer. wata cuta ce da ke kama kwakwalwa ta haddasa mantuwa an gano ta ne a shekarar alitar da shidda wanda kuma ya gano ta shine aluwa alzheimer wato kuma aka ba ta sunansa a nan nijar ba a san da wannan cuta ba kwararren likita da dr ilyasu idi mai nasara ya muna karin haske akan wannan cuta ciwon mantuwa kamar shine da turanci ake ce ma ciwon alzheimer waɗanda ke kamuwa da wannan ciwo waɗanda ke abinda ake ce ma box ne masu dambe dambe irin wanga zamani na harko na biyu akwai masu shan shaye-shaye masu shan kwaya masu shan giya koko masu yin ciwo kamar na lakka kuma ba a je an kai magani ba koko masu shaye-shaye barkatai dai ba cikin ka'ida ba su ne ke irin wannan ciwon kuma shi wannan ciwon in ya kama mutum kaka ake gane shi e ruku'i kamar in ce miki bakwai ne na farko in ya kama mutum shi yana jin wani abu cikin kai ne amma bai iya gane menene ke gare shi na biyu lokacin nan ne in ciwon ya fara mutum yana da zahin mantuwa sai ya mance ya ci tuwo na uku to lokacin nan ne babban matsala take mutum bai iya gane kamar yanzu marece ne koko in mutum ya yi abu jiya sai ya mance na hudu to lokacin nan ne abun ke yin kamari mutum bai iya sanin inda yake bai san lokacin lokacin da ake ba na biyar lokacin nan ne mutum han mutanen gidansu in yara sun biyo bai ce miki wanga wane ne wannan wance ce ko bai san ma sunayensu ba na shidda to lokacin na ya shiga mugun hali in an gama ɗaya da biyu bai ce miki biyu ne na bakwai abinci ma bai ci sai an bashi tahiya sai an ja shi bayan gari ma bai iya rikewa hitsari ma bai iya rikewa kenan ya shiga cikin hali wanda ake cewa shine wannan batuwa ta hankali gaba ɗai. Ta waga cuta ta mantuwa yara na kamuwa da ita ko ko manya kaɗai zalla ne ke kama. Manya ne ake samu gare ta in ki gane ta ga yaro sai dai in an ahe shi da wani ciwo can daban amma dai ita wannan ciwon ta mantuwa da ake cema Alzheimer manya ne ake samu. Wanga ciwo na mantuwa in mutum ya kamu da shi sai iya rayuwa ko ko akwai eh, magani da ake iya ta kare. Baya da magani in mutum ya kamu da wannan ciwo sai ya mutu da shi. tumar da masu mu karshen shirin namu kenan na yau a huta lahiya